وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na littafin almuwatta bi ruwayati yahya bin yahya laisi rahimahullah littafin al'imam abu abdullah malik bin anas rahimahullah yau za mu tashi hadisi na goma sha hudu a kitabu wukuti salat نعم باب من أدرك ركعة من الصلاة حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة آه الإمام أبو عبد الله malik bin anas rahimahullah ya kulla maka babi da cewa babun man adaraka raka'atin min as wannan babi wanda ya kunshi bayanin wanda ya riski raka daya daga sallah sai ya shafe maka jawabi na man shartiyya eh, sakamakon amsar me ya samu kenan to al'imam abu abdullah malik bin anas kasantuwar jawab ɗin a fili yake ta fuskar mai sauraro da ta fuskar mai karatu don haka sai ya shafe maka jawab ɗin saboda abin nufi wanda ya riski a ɗaya daga sallah jawab ɗin ya riski sallah don haka sai ya shafe jawab din a sakamakon a fili yake a sakamakon a bayyana yake eh, bacin ya maka bayani game da abin da ya shafi eh, lokacin da ake tsayar da sallah ta juma'a to sai kulla maka wannan babi bayan abin da ya wuce a baya domin nuna maka cewa wani abu za ka riska na sallar juma'a ya zanto ka riske ta to sai ya kawo wannan babi kuma karkashin sai ya kawo wannan hadisi na abi huraira radiyallahu anhu ubaidullah bin yahya bin yahya al ya ce ƙala haddasa ne ya haya ƙala an malikin ƙala an ibin shihabin ƙala an abi salamata bin abdurrahman ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري يا جباتا Eh, abu salama bin abdurrahman yana daga cikin wato anishin tsaka-tsaki na tabi'ai eh, ausatu tabi'in tsaka-tsaki su ba manya ba kuma ba kanana ba suna tsakiya to abu salama bin abdurrahman yana daga cikin tsaka-tsakin tabi'ai sannan fikatun eh, ne kuma رجل نے میرے جائل جماع تو الجماع سنگی روایا تہینیسا آه، الجماع سنے آه، الامام عام بن حنبل امام البخاري امام مسلم آه، ابو راود ترمیزی النصائی ابن ماجه وصلوا كتاكما أكن شوى الجماعة أنا نفهم الستة الإمام البخاري الإمام مسلم الإمام أبو داود الإمام الترمذي الإمام النسائي الإمام ابن ماجه sannan malami ne wanda yake babba ta fuskar abin da ya shafi harkar ilimi na hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi da kuma tato da tankado da rere hukunci karkashin hadisai din na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ake kira da al-fiqh dan haka daga cikin dakkan malamai guda bakwai na garin Madina a bisa zance wanda yake mafi shahara a zancen da bai shahara ba guda goma abu salama bin abdurrahman yana daga cikinsu Eh, sannan eh, ya lazinci abdullah bin abbas radiyallahu anhuma duk da yake ana samun kai kawo ta fuskar ja'inja yakan yawa yi wa abdulladan abbas radiyallahu anhuma wato anishin jayayya kan wasu masa'aloli wannan sai yake nuna ƙarfin fahimtarsa da kuma zurfinsa harkar ilimi to har ma yake faɗa shi da kansa kamar yadda yake cikin al-ma'rifatu wat tarikh na yaqub bin sufyan al-fasawi kuma ka iya cewa al-basawi rahimahullah da kuma tarihu madaris dimashq na ibn asakir rahimahullah yake cewa law rafaqatu bi ibn abbas lastakhrajtu minhu ilman kaseera da nabi abdullah bin abbas radiyallahu anhuma da sannu-sannu to da na fitar da ilimi da yawa da ya gare shi amma yawan ja'in ja da nake masa wannan sai ya bayu sai yake mai boye ilimi daga ainihin gare ni abinda yake nufi kenan shi yasa muhammad bin muslim bin shahabin zuhuri da ash-sha'abi amir bin shirahil ash-sha'abi rahimatullahi alaihima suke fada kamar yadda yake cikin jami'u bayanin ilmi wa fudli na ibnu abdulbar annumari rahimahullah suke cewa wato ainihin ilimi da yawa ya kubcewa abu salama bin abdurrahman saboda yawan ja'in ja da yake da abdullahi bin abbas radiyallahu anhu to wannan da shine abu salama bin abdurrahman wanda jika ne na abdurrahman bin auf wanda abdurrahman bin auf kuma murga mun san matsayinsa ɗaya ne daga cikin mutane guda goma wanda aka yi musu bishara da gidan aljanna tun a nan duniya kamar yadda hadisi ya nuna haka cikin musnadul imami ahmad bin hanbal da sunani abi daud da ainihin sunani tirmizi da waninsu عن أبي هريرة شيكمك صحابي أبي هريرة رضي الله عنه قال يتي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للي من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ياتي من أدرك ركعة dukkan wanda ya yi riski raka'a daya nina sala daga ainihin raka'o'i na sallah faqad adraka salata to hakika ya yi riski wannan sallah ne eh, wannan hadisi eh, isnaduhu sahih wato ya tabbata zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bacin al'imam malibi na anas da dama daga cikin malamai na hadisi sun rawaito shi wasunsu ta hanyar shi al'imam malibi na anas wasunsu kuma ta hanyar waninsa al'imam bukhari ya rawaito shi cikin littafinsa sai yi bukhari haka al'imam muslim shi ma rawaito cikin littafin sana sahihi muslim haka al'imam abu daud ya rauto cikin sunani abu daud haka al'imam tirmizi shi ma rauto cikin jami'u tirmizi haka al'imam Masai haka al'imam ibn maja haka al'imam ahmad bin hanbal cikin mustan nasa haka al'imam darimi cikin sunani darimi da jama'atun min al-muhaddisin duk ainihin rawaito shi wannan hadisi daga ainihin annai muhammad sallallahu alaihi wa wasallam ta hanyoyi masu yawa ah, to al'imam ah, abu abdullah malik bin anas ah, rahimahullah ya kawo wannan hadisi domin bayyana wani yanki na sallah za ka riska a ya cewa ka riski wannan sallah ɗin a ainihin jami'i don haka ka samu hukuncin wanda ya yi sallah a jami'i nuni akan cewa wanda ya zo sallah ta juma'a yayin da ya samu raka'a ɗaya to lalle wannan ya riski ita wannan juma'a ɗin saboda ka ya samu hukunci na wanda ya yi sallar juma'a a jami'i wato wannan shine abin da ya bayi zuwa ga al'imam abu abdullah ya kawo wannan hadisi bayan bayani game da lokacin da ya kamata a sallaci sallar juma'a nuni kuma kan cewa wanda ya riski ƙasa da raka'a daya to abin nufi wannan bai sami juma'a ba sai dai ya sallaci a salatu zuhur ya rako'i guda hudu wanda wannan shine abin da shi al'imam malik bin anas ya tafi a kai da kuma al-imam shafi'i da kuma al'imam ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihim ajma'in uh, to amma al-imam uh, abu hanifa uh, rahimahullah da kuma ɗalibinsa abu yusuf rahimahullah da wasu daga cikin malamai su sun tafi akan cewa mutukar kariski wani yanki na ita sallar juma'a misali ka samu liman yana zaune a zaman tahiya kafin ya sallame sai ka riske shi a wannan hali to ka sami wato ainihin juma'a abinda za ka yi kawai a nan rakawo'i guda biyu za ka kawo domin su ne ababen da suka kufce maka eh, ita kuma juma'a da raka'a biyu ake yi to abin da ya kumce maka shine mai rako'i guda biyu tun da ka sami at don haka su za ka kawo kawai sai ka zauna ka yi at da sauran abubuwan da ake yi sai ka sallame eh, suka ce domin ya tabbata cikin musnadul imami ahmad bin hanbal da sahihi bukhari da sahihi muslim annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yana cewa fa ma adraktum sallu wa ma fatakum fa atimmu wanda shine ash-shahid cikin hadisin abinda kuka riska sai ku sallata to ka kai ka riski liman yana mai yana halin at-tashahhud tahiyya wa ma fatakum abinda ya kubce muku fa atimmu sai ku cika suka ce kaga kai anan a sallar juma'a mai ya kubce maka rako'i guda biyu don haka kawai su zaka kawo sai ka yi tashahud da sauran ababen da ake sai ka sallame tun da an cewa ma fatakun fa atimmu a wata ruwaya har yanzu cikin sunanin nasa'i da sunanin darakutni da sunanin kubra ta imamul bai haƙi cewa wa mafatakun fakadu abinda ya kubce muku sai ku yi mai sai ku rama ma'ana cikawa din kenan a wata ruwaya kuma cikin sahih muslim ah, waqdi ma sabaqaka abin da ya tsere maka to sai ka yi mai sai ka rama shi ma'ana sai ka cika shi ah, a wata ruwaya kuma cikin ah, sunani abi daud cewa sai ku rama abin da aka tsere muku da shi duk koma zuwa ga wato ainihin al-itimam din kenan cikawa domin kan kawo al-qada da ma'anar mai al-itimam falamma qada musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibi turi naran qala li ahlihim kusu inni anastu naran la'alli atikum minha bi khabarin aw jazwatin min an la'allakum tastalun falamma qawa ay falamma tamma musa al-ajala to dan haka abinda suka tafi akai kenan to amma abinda yake mafi bayyana shine abinda jumhur suka tafi akai domin shine abinda ayyuka na sahabbai yake nuni da maganganunsu kamar abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu kamar yadda yake cikin musannaf na ainihin ah, abubakar ibn abi sheba bi sinadi sahihi dukkan wanda ah, bai samu raka'a daya a sallar juma'a ba to ma'ana abinda zai yi shine sallaci sallar azhar da kuma wasu daga cikin sahabbai sannan ba a samu wanda ya saba musu ba cikin sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan sai yake nuni akan cewa abin da sai tafi kai ne daidai ne inda kuskure da an samu cikin sahabbai sun yi musu inkari sun musu musu shi Allah bin Mas'ud da waɗanda suka tafi a tare da shi mun gane kyau wannan kenan eh, to amma babu laifi inda mutum din zai kawo rako'in guda biyu ya sallame ba za ka ce juma'a su ba ta yi ba saboda mai akwai wajahi eh, akwai wajahi na cikin mai dalili da yake nuni zuwa ga haka cewa ma fatakun fa'atin domin wannan ya game gaba da ya game kowace sallah sallar juma'a da sallar take ba ta juma'a ba mun gane da kyau to wannan kenan eh, to wasu kuma sai suke cewa a'a wannan hadisi na man adraka raka'atin min as-salah faqad adraka as-salah wanda ya riski raka'a daya daga sallatu to hakika ya riski ita wannan sallah ne ah, suka ce wannan hadisi yana bayani ne game da mai cewa in ka riski raka'a daya to lalle ka riski ita wannan sallar da kai riski wannan a ɗaya cikin rako'inta a kan lokacinta ko da kuwa ragowar rako'in ka sami yin su ba sai bayan mai fitan lokacin ita sallar. ne eh, suka ce kamar eh, hadisi da muka karanta a baya eh, wanda yake cikin sahihi bukhari da sahihi muslim cewa wanda ya riski a ɗaya daga sallar la'asar kafin rana ta faɗi to hakika ya yi mai ya riske ta wanda ya riski raka ɗaya kuma daga sallar asuba kafin rana ta fito hakika ya yi mai ya riske ta suka ce wannan hadisi dai yana da batu da dangantaka da wancan hadisi na baya ah, don haka ma ibnu abdulbar annumari ah, cikin at-tamhid nasa lima muwatta min al-ma'ani wal asanid ya kawo ah, shi wannan hadisin ta wata hanya da istinadinsa Eh, har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa wanda ya riski raka'a daya daga sallah to hakika ya riski ita wannan sallah din kuma ya riski lokacinta wa waqtaha da lokacinta eh, da ainihin lokacinta eh, ta hanyar ainihin ammar har zuwa ga shi al’imam imam bin anas duk da yake shi wannan hadisi ibn ya yi magana ta bangaren suka dangane da isnadinsa a sakamakon infiradi kadaituwar shi amma daga cikin almajiran shi imam malik bin anas da dai wasu batuttuwa nuni dai akan ta wannan fiska ɗin bai ainihin tabbata ba don haka ibn abdulbar al-numari yake fada cikin at da cikin al cewa shi wannan hadisin ba shi da alaka da wancan hadisin na wato anishin baya kowanne yana magana ne kan wani hukunci na daban ba hukuncin da ɗan uwansa hadisi yake yin bayani ba eh, wanda wannan kuma shi ya fitowa fili ah, don haka ah, al'imam muhammad bin hassan ashebani rahimahullah cikin littafinsa na almuwatta nasa birwati muhammad bin hassan ashebani yayin da ya tashi sai ya kulla babi babin da yake bayani game da mutumin da shashin sallah ya kubce masa ma'ana aka tsere masa ta fuskar shashi na ainihin ita sallah ma'ana bai yi riski wasu rako'o'i ba na sallar da yake to sai kawo shi wannan hadisi domin nuna maka cewa shi wannan hadisin yana bayani dangane da mai dangane da masabuki dangane da almasabuka wanda aka tsere masa da wasu rako'o'i na sallah ko aka tsere masa ga dukkan rako'in sallah to a kansa yake bayani to wancan hadisin kuma da muka karanta a baya na bayanin kafin rana ta faɗi da kafin rana ta fito game da sallar la'asar da kuma sallar asuba shi kuma sai ya kawo shi a babi can gaba da wasu babuka bayan wannan babin da ya kulla a babin da yake bayanin mutumin da ya manta bai yi sallah ba ko kuma lokacin sallah din ya kubce masa ma'ana a sakamakon mantuwa ko a sakamakon mai bacci ko wani uzuri mai karfi to sai kawo shi wancan hadisi domin nuni akan cewa shi wancan hadisin yana bayani game da lokaci ne game da lokaci wannan kuma yana bayani game da wanda yake an tsere masa da wasu rako'o'i na sallah mun gane kyau to wannan shine abin da ya bayu al-imam malik bin anas ya gabatar da wancan kan batu na mai na lokuta na sallah wannan kuma sai ya kawo shi anan domin bayani game da batun shi mai yin sallah wanda ya zanto an kubce masa an tsere masa da wasu rako'i na sallah ne to me zai samu ya zanto ya riski ita wannan sallah ne eh, don haka ah, sai suke cewa shine idan ya zanto ka riske raka'a daya a sallah mai raka'a biyu ko a sallah mai raka'a uku kaman almagari ko a sallah mai raka'a hudu to lalle ka dauki hukuncin wanda ya riski ita wannan sallah din a jam'i? don haka kana da falala ta ainihin jam'i? to da haka ibnu abdulbar annumari ah, ya kawo ta ruwaya da isnadinsa cikin littafinsa a tamhid limar filmuwatta min al-ma'ani wal asanid da karin cewa wanda ya riski raka a ɗaya a sallah to hakika ya riski sallar da kuma falala ta ita sallah ɗin ma'ana fallar jam'i duk da yake ismarin yana da ainihin matsala domin ta hanyar ubaidullah bin abdulhamid al-hanafi da kuma ta hanyar abdulwahab bin abubakar zuwa ga shi a zuhuri akwai matsaloli ta bangaren wato an shi isnari amma ko da isnari yana da matsala na waɗannan ruwayoyin to amma dai fil jumla za ka sami wannan sakamako ɗin duk da yake abin da ya danganci farala ta samun lada ta sallah ta jami'i ko wani abin da yake mai kama da haka kamar yadda shi Ibn Abubuwar annumari ya yi nuni zuwa ga haka cikin uh, tamhid da alistikar yana da alaka da batun niyyar mutum yana da alaka da batun mai niyyar ta mutum ma'ana kyawun niyyarka to shi yake bayuwa zuwa gani samun wannan farala ta sallah ne da samun wannan karamci da samun wannan daraja ta sallah ne ta yadda shi yasa inda za ku yi sallah da mutum a jam'i kai da shi sai to ka fi shi kyakkyawan niyya to za ka fi shi ne ribatar falala ta ita wannan sallah ne ga shi cewa kai da shi duk a jam'i ko me kuka yi sallah to ashe ka ga niyya tana da wani mataki babba mai girma cikin kowane aiki wajen dacewa da fallar shi aiki ne eh, don haka ma kamar yadda ya tabbata cikin ah, littafin ah, sahihul bukhari ah, manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa idan mutum bawa ya kamu da rashin lafiya ko ya yi tafiya to za a rubuta masa ladan abin da ya zanto yana aikatawa na aikin ibada a lokacin da yake halin lafiya da kuma a lokacin da yake zaman gida me ya bayi zuwa ga wannan niyya kuma gashi ya tabbata cikin sahihi bukhari da sahihi muslim manzala yake cewa mun bar wasu mutane a madina ba su ketare wani fako ba ko wani layi ba inda suke suna zambe amma kuma sun yi tarayya da mu cikin mai cikin lada saboda mai saboda ainihin niyyarsu eh, don haka ya tabbata cikin sunani a abidawut da sunanin nasa'i da sunanin kubra ta imam bai haƙƙi wanda hadisin ya tabbata bi majamu'i turukihi manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa dukkan wanda yayi alwala ya kyautata alwalarsa ya nufaci zuwa masallaci da niyyar yayi sallah a jam'i. sai ya samu an kare sallah ne sai ya samu an gama to za a bashi ladan yayi sallah a jami'i inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam me ya bai zuwa ga samu wurin nan kaga niyyarsa eh, shi yasa ma ake cewa niyyatul mar'i khairun min amali wato niyyar mutum ta ma fa aikinsa akan faɗin wannan magana duk da yake akan kawo ta a matsayin hadisi amma ba tabbata ba al-imam ah, tabarani يا رويتو تكل التافنس المؤجم الكبير آه، تهنير سهل بن سعد بن الصائدي النواس بن سمعان آه، هكا آه، الإمام القضائي تكن مسند الشهاف ناسا هكا تكن مسند ديلمي بسورن ستهنير واتو أنيشن أنس بن مالك دا البيهقي تكن شعب الإيمان cewa ainihin niyatul mar'i wato ainihin niyyar mutum ta fi aikinsa to amma bai tabbata ba hadisin da ife zuwa ga annabi muhammad wasallam amma dai ma'anar tana da kyau wajen fuskantar da shi wannan hadisin da bai tabbata cewa ai aikin da aka yi shi ba da niyya ba kyakkyawa to kyakkyawan niyyar da babu aiki ta hu ta fi wannan aiki saboda mai niyyar ka nufaci Allah ko da baka yi aiki manzo Allah zai baka mai zai baka lada kan kuma aikin da ka yi shi amma ba Allah ka nufata ba ka gaba mai ba batun lada Guda da haka ibn ya yi wannan bayani kan cewa niyya ita ce wato ainihin abal lura abal ainihin la'akari sannan kuma karkashin wannan hadisi wanda ya zamana ya riski raka'a daya halin kasancewarsa shi matafiyi ne to sai riski raka'a daya a sallar mutumin da yake mai cika sallah imma mazaunin gida ne wa imma wani dalili yasa yake cika salla din to yaya zai yi to anan al-imam malibi na anas rahimahullah yake cewa mutukar ya samu raka'a daya to anan shi zai yi mai zai cika sallah domin abinda ake nufi da raka'a nan ana nufin mai riskan liman a ruku'u kafin mai kafin ya dago idan kai riski liman a ruku'u kafin ya dago ka yi mai ka samu wannan raka'a amma in ya riga ya yi dago daga ruku'i ko da ka samu sujudoji guda biyu ka samu wani raka'ar baka same ta ta kuce masu saboda me baka riske shi ba a halin da yake ruku'u har ya riga ya dago sannan ka riske shi to da haka anan kai sai ka wato ainihin cika sallah duk da kana matafi domin eh, ka riske ita sallah din ta fuskar mai hukunci shi limam din duk abin da ya hau kansa ya hauka to shi cikawa yake to kai ma nan zaka yi me sai ka cika to imam malik ya kawo shi anan dan kafa hujja a wannan babi din amma al-imam abu hanifa da al-imam shafi'i da al-imam ahmad bin hanbal suka ce a'a ba wai lalle sai ka riski raka'a ɗaya ba ko me ka samu na sallah ne ko da at tashawur ka samu tahiyya ka samu to anan hukuncin sa ya hau kanka me zaka yi cikawa zaka yi wanda wanda kuma shine abin da yake daidai idan ya zama kana wato ainihin matafi mai yin alkasar mai rage sallah sai ka bi wanda yake cikawa yayin da ka zo binsa sai zanto ko tahiya ka samu a tashahur ka samu to anan ka ɗauki hukuncin kai ma cikawa za ka wannan shine abin da yake daidai shi yasa kamar yadda aka tambayi Abdullah bin Abbas wanda yana cikin littafin sahihi Muslim aka ce wasu mutane ne idan sun bi mai cika sallah abin nufi mazaunin gida su ma sai su cika alhali kuma suna matafiya sai ce ai tilka sunna sunna kenan eh, sunna kenan wannan ita ce ai sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ah, don haka Abdullah bin Mas'ud radiyallahu an ah, kamar yadda ya tabbata cikin ah, littafin sahih al-Bukhari eh, da sunani Abi Dawud ruwayar Al-imam abu dawud cikin sunan Abi dawud asalin hadisin yana cikin al bukhari kamar yanda na ambata amma nan zan ambaci ruwayar al abu daud cikin sunan abi daud usman bin affan radiyallahu an yakan cika sallah in yabo garin makka gashi ko matafi wa huwa musafir to sai Allah bin Mas'ud yake masa inkari yake musa masa yin haka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar radiyallahu an Umar radiyallahu an kasar suke alqasar suke kuma ya kai kake cikawa to shi kuma usman bin affan radiyallahu anhu yana la'akari da lokacin aikin haji lokaci ne wanda yake tara gungu na mutane wanda sun fahimci addini wanda ba su fahimta ba wanda sun fara gane karatu ba fara ganewa ba to kauyawa suna zuwa da kauyuka kada ya zanto uh, yana taƙaita sallah din su kauyansu yi tsammanin me a rage sallah din to kaga su koma kauyukan su kawai su zanto raka'a bi suke to gudun kada a samu wannan barnar sai yake cikawa eh, duk da yake a ah, wata magana suna cewa saboda ya yi aure a nan makka to suka ce duk wanda ya aure kuma a gari inda ya zo garin to cika sallah zai eh, to akwai hadisi cikin musnadul imami ahmad bin hanbal Ah, amma hadisi ne da'ifi cewa dukkan wanda ya aure a gari to in yi garin zai yi sallah sallah ta mazaunin gari to hadisun da'ifi ne bai tabbata ba mun gaya da kyau ah, da ah, abubakar da umar su aina suka yi aure <laughs> duk ba a nan makan ba ne manzo Allah ba a nan ne sassalam ba na ya aure a khadija ba eh? aisha ma da sauda duk anan ya aure su to amma kuma me yasa in yi yake me yake yin alƙasa gama magana ce mai rauni wannan ko saboda waccan ne to idan abla bin mas'ud kuma aka tashi yin sallah sai ya bi usman bin affan radiyallahu anhuma sai ya mai sai ya cika wannan shine ash-shahid tunda usman cika yake to shi ma sai ya cika sai an to ya kuma kana masa musu kuma kana mun sallah sai ce ai al-khilafu sharrun al-khilafu sharrun ai sabani sharri a ruwaya cikin asnan al-kubra ta imam al bayhaqi sai ce inni la akrahu al-khilaf ai ni ina kin sabani to da haka wannan shine ar-raji zance wannan yake mafi wato anishin inganci to ah, sai kuma ɓangaren cewa yayin da kai riski limam da mamu a halin sallah sai limam ya yi rafkanuwa to kai ma hukuncin wannan rafkanuwa zai hau kanka to a nan al'imam mali bin anas shi sai ya tafi kan cewa idan ka samu a ɗaya, ma'ana idan ka riski limam a ruku'u kafin ya ɗago. sai kuma ya yi rafkanwa to wannan hukuncin sujuda da za a yi sujudu sahawi da za a yi to kai ma ta hau kanka saboda an ce man adraka raka'atan min as-sala faqad adraka as-sala to amma al-imam Abu Hanifa da al-imam Shafi'i da al-imam Ibn Hanbal su sun taba kan cewa a'a Eh, kowane yanki ka samu ka riska mutukar dai liman bai riga ya sallame ba kariske riske shi to abinda ya hau kansa na rafkanwa kai ma ya hau kanka in su Juda ce ba'adi to za ka yi ta bayan mai kayi sallama in kuma kabili ce za ka yi tare da mai tare da shi neman sannan sai ka kawo adadin rako'in da suka kuce maka wannan shi ne abinda yake daidai eh, to sannan abu na gaba idan mutum ya riski raka'a ɗaya a sallah to shin wannan abin da ya riska shi ne a matsayin farkon sallarsa ko shi ne kuma a matsayin mai ƙarshe a ah, a nan shi al'imam malik bin anas bisa ruwaya ta abdurrahman ibn qasim da al'imam shafi'i da kuma ruwaya daga al'imam ahmad bin hanbal sun tafi kan cewa farko ne eh, kawai illa annahu ya ƙaudi ma fata sai dai kawai zai rama abin da ya kuce masa Eh, amma al'imam abu hanifa kuma shi sai ta kan cewa a ƙarshe ne wani abin da ya riska shi ne na ƙarshensa amma zai yi ne zai rama kuma abin da ya kuce masu kaga sun yi mai sun haɗu ana ah, ma'ana matsalan ka samu a ɗaya a sallah ta magariba obi sun yi mai sun kuce maka to idan ka tashi cikosu sai ka kawo a ɗaya da fatiha da sura mun gane kyau a ɗaya da fatiha da sura sannan kuma sai ka kawo a ɗaya da fatiha da sura duk a bayyane wannan shi ne abin da suke ne ta fuskar abin da ya kai riska wannan raka ita ce mai farko amma ta fuskar aiwatarwa fa eh ita ne ta ƙarshe ko ba ka ba tunda kaga ainihin sallan magarewa raka'ar farko ta ake boye karatunta ko raka'ar karshe to ka kai kuma ka samu wadda ake boye karatunta ne ina wata muna gani. to wannan shine abinda su suka tafi a kai to amma zance wanda yake mafi inganci a nan mutum cikawa zai eh, al'itimam cikawa zai yayin da ka samu raka a ɗaya a sallar magariba bi sun kubce maka in kata sai kawo raka a ɗaya da fatiha da sura raka a ɗaya kuma sai kawo ta kawai da fatiha kuma a ɓoye gane ba wannan shine abin da yake daidai eh, shi yasa ali bin abi talib kamar yadda yake cikin asnal kubra ta imal bihaqi yake cewa abin da ka riska tare da liman shine farkon abin da ka sallata to kaga farkon abin da ka sallata kuma a sallan magariba kaga shi karatun sa a bayyana ake da haka da kowa in bin farko a bayyana karatun su na ƙarshe a ɓoye sannan kuma shi ya samu yayin da ka zo ke mai takabiratul ihram kabbara ta ainihin harama to ita kuma kabbara harama ana yin ta ne a farkon sallah ko a ƙarshen me ko a ƙarshen sallah kaga a farko ake tun daga shi ce wa ma fatakum fa'atimmu eh, kuma ruwayar ma du diddai itimam din ake wato anishin nabi diddai ke wasu suna ganin akwai shi zuwa saboda sufyan bin uyena eh, da sauransu ya saba baqiyatul siqat wanda su sun ce fa'atimmu amma dai arraji ita ma ta tabbata kuma din ma'ana ɗaya ne da faƙaru da fa ainihin fa'ati don haka ma'ana sai mutum ya ainihin cika shi yasa ma ya zo a ruwaya cikin wato ainihin sunanin nasa'i da ƙarin cewa illa annahu ya ƙaldi na fatahu sai dai kawai zai cika abin da ya kubce masa zai cika abin da ya ainihin kubce masa eh, idan a sallar juma'a ne ya samu raka'a ɗaya to anan kaga zai cika abin da ya kubce masa shine mai ya kawo raka'a ɗaya tunda ya riga ya samu liman a halin ruku'u kafin ya dago kaga ya sami ita wannan sallah din a matsayin juma'a abin da ya kuce masa a ɗaya sai ya wato ainihin kawo shi kamar yadda ya zo a hadisin abi huraira cikin sunan ibn majah cewa wanda ya riski raka'a ɗaya a sallar juma'a to lallai ya sallaci wata raka'a ma'ana ya jingina wata raka'a ma hadisi ne da ibn isnad kuma ya zama ta hadisin Allah bin Umar cikin sunan Nasa'i da wannan ma'anar shi ma hadisi ne wanda yake da ibn isnad amma dai ma'anar su tana da kyau tunda dalilai sun tabbatar da abinda ma'anar take hukuntawa mun gane ba kamar yadda in ka samu raka'a daya a sallar azhar ko ina za ka uku saboda sallar azhar raka'a nawa ke raka'a hudu ke to ita kuma juma'a in ka samu raka'a daya ba raka'a na za ka raka'a daya za ka kawo tana damun ita raka'a wato ainihin biyu ce eh, wannan kenan sannan wanda ya zanto ya riski lim yana halin ruku'u bai dago ba takaibatul ihram kadai zai ko kuma a'a zai kara hadda wata kabbara bayan takaibatul ihram da kuma kabbarar mai yi ruku'u jumhur na malabi saba kan cewa a ah, takaidur ihram ta isar kawai domin ita ce mai ita ce dole ta isar in yi riga ya takaidur ihram ta riga ta isar wanda wannan shine abin da al-imam Abu Hanifa da al-imam Malik da al-imam Shafi'i da al-imam Ahmad bin Hanbal suka tafi akai wannan ta riga ta isar kuma shine abin da Abdullah bin Umar da Zaid bin Sabit suka ainihin tafi kai kamar yadda yake cikin asnanul kubra ta imamul al ta hanyar muhammad bin muslim bin shahabin zuhuri zuwa ga shi zai bin sabit da abdullahi bin umar amma wannan eh, isnadin da ne saboda akwai in ba. bisa zance mafi inganci zuhuri bai ji ba daga abdullahi bin umar kuma haka bai ji daga zai bin sabit ba amma kuma ya zo ta wata hanya cikin musannaf na abubakar ibn abi sheba bi isnadi sahihi ta hanyar shi zuhuri zuwa ga salim bin abdullah bin umar zuwa ga shi bin umar zuwa ga zai bin sabit wanda kuma wannan ya tabbata wannan kenan amma kaman uh, Umar bin Abdul Aziz kamar yadda yake cikin musannaf na Ibn Abi sheba da Asma'ul Kubra ta Imam al uh, shi yana ganin cewa bayan kai kabara harama kuma sai kai kabara ta yayin yin ruku'u to amma gaskiya zance wancan zancen shi ne ya fi karfi amma an ka samu damar yin kabbara ɗin wannan abin so ne eh, kamar yadda ibn albari ke faɗa cikin attamhid cewa ai ita kabbara yayin ruku wannan eh, masnun ne shehun ne masnun mustahaf Abinda da yake wajibi shine mai takabiratul ihram saboda haka in ka takaito akan ta ma yayi in kuma ka samu damar yin kabbara yi ruku wannan ya riga ya isa tunda abinda manzo Allah ya faɗa hadisin Ali bin Abi Talib da hadis Sa'id bin khudri wanda yake cikin Musnad al-Imami Ahmad bin Hanbal da Sunani Abi Dawud da Sunani Tirmidhi da Sunani Ibn Majah da wani su cewa mifitahu salah at-takbir mabudin sallah shine mai at-takbir da kabbar yukabbiru takbiran kabbara wace kabbara ake nufi anan kaga nufi mai takbiratul ihram kabbara harama kabbara da ake yayi shiga sallah ita ce dole in ka daga kai ta kuma duk ragowar kaga a matsayin umurun ne masnuna umurun ne masnuna mustahabba abin so wannan shi ne sannan kuma yayin da ya zama cewa man addaraka raka'atan min as-sala faqad addaraka as-sala wanda ya riski raka'a ɗaya daga sallah to haƙiƙa ya riski ita wannan sallah ne wannan game da na gabatar ya kunshi batun mai riskar sallah din kan me kan lokaci a kan ainihin batun falala ta jami'i da kuma mai hukuncin da ya hau kan liman da mamu kai ma yi ya hau kanka na ba ta muna ganewa eh, wannan shi ne abinda ake nufi na hmm, sai mu je gama وحدثني عن مالك النافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة نعم آه قال وحدثني عن مالك النافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة آه، عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليسي يتي أم آه، مالك النافع قال شي نافع مولى عبد الله بن عمر وأن بياني يقبات أكنسة يتي أن عبد الله بن عمر بن الخطاب lalle abdullahi dan umar radiyallahu anhuma kana ya kasance ya kulu yana cewa idan fatarka raka'atu idan raka'a ta kubce maka ma'ana idan liman ya riga ya kubce maka har ya dago daga ruku baka same shi a halin ruku'u ba faƙari fatarka sajada to sujuda ma ta kuce maka abin nufi samun wannan sujudar da kai ba zai hukunta maka samuwar ita wannan raka'ar ba saboda mai ka rasa eh, samun liman a halin da yake ruku'u har sai da ya ya yi mai ya dago eh, wannan asari isnaduhu sahih ya tabbata zuwa ga abdullahi bin umar kuma haka al-imam al ma ya fidda shi cikin littafin sana'a ainihin asnanin kubra wannan kenan sannan uh, uh, wannan abu ne wanda yake daman ijima'i ne yayin da ya zanto liman har ya dago daga ruku'u baka riske shi ba to bil ijima' ka rasa wannan raka'ar dama ka rasa wannan raka'a bil ijma sabanin wanda suke wata gurguwar fahimta kan cewa ce wanda aka yi in ka riski raka'a daya a sallah ma'ana ka riga ka riski ita sallah ne abin nufi ka wani raka'a da ta yi mai ta wadatar ma to ka ga wani mai gurguwar fahimta kenan gurguwar fahimta kenan kuma karkumanta mun gabatar da saɓani na malamai a lokutan baya wanda ban so in maimaita mana abin da na gabatar a basu na san ana bi game da waɗanda suke ganin cewa mutukar idan kai riskin liman a halin yana ruku'u to baka samu wannan raka'ar ba mun yi wannan karatun ko? to amma mun bayyana abin da yake shine alwajib na'am حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كان يقولان من كان نعم وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كانا يقولان من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة آه، قال وحدثني عن مالك أنه بالغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كانا يقولان من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة آه، يتي وحدثني عن مالك أنه بلغه للي شيء إمام مالك بن أنس بلغه يا إسقريش ya samu cewa anna abdullah bin umar lalle abdullah dan umar wa zaida bin da kuma zaid dan thabit kana sun kasance ya kula ni suna cewa man adraka raka'ata dukan wanda ya riski raka'a faqad adraka sajada to hakika ya riski sajada ma'ana dukkan wanda ya riski ruku'u to ya riski sujuda amma riska sujuda kuma bai hukunta maka mai riska ruku'u eh, to wannan asari sinaduhu da'if eh, saboda inqita normal cewa annahu balaghahu aga shi bai rayu da abla dan umar ba eh, akwai inqita saboda ibhami waye ya gaya masa daga abdullahi dan umar ne kaga ba san waye ba kuma shi bai riski abdullahi dan umar ba eh, sannan haka imam al-bayhaqi ma ya fidda shi cikin asnal kubra ta dai hanya shi imam malik da wannan siga din annahu balagahu sannan haka asal ne daifi amma asalin da ya gabata a baya kuma yayi me ya wadatar da shi kamar yadda abdullahi bin mubarak yake faɗa kamar da yake cikin aljami'u li akhlaqir rawi wa adab as-sami' na al qabil bagabadi yake cewa fi sahihil hadisi shughlun an saqimi a cikin abin da ya inganta na hadisi to akwai wadatarwa ga wanda hadisin da yake bai tabbata ba ina ba da muna ganewa ba haka yayin da ya zanto wannan ya tabbata to baka da bukatuwa kuma ga wancan wanda yake bai zanto ya tabbata ba gane ba ah, duk da yake ah, akwai magana ta ibnu abdulbar cikin at-tamhid nasa lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid cewa dukkanin balaghat na muwatta ya same su musnada mausula in da guda hudu mun gabatar da wannan bayanin a lokuta mabambanta juna amma duk da haka wannan bai abin nan ba bai tabbata ba domin ah, hanyoyin suna da matsala ta wannan fiska ne na ba ta muna gane ba don haka a ifi ne bai ainihin tabbata ba shi ne kana su biyu ken bil alifin tasniya idan ka ce kana su biyu kana ta ga shi kaɗa kenan kanu biwawil jami su da yawa kenan daga kana ya kuna kauna na'am وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير آه، قال وحدثني يا هيا آه، قال عن مالك قال أنه بالغه أن أبا هريرة كان يقول من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير yace qala wa haddathani yahya an malik annahu balagahu lallai shi ma mali ya isa gare shi ya samu cewa anna aba huraira lallai aba huraira kana ya kasance ya kulu yana cewa man adraka raka'ata dukan wanda ya riski liman a halin ruku'u faqad adraka sajadata to hakika wannan ya riski sujuda abin nufi ya samu wannan raka'a wa man fatahu dukkan wanda qira'atu karatin ummil qur'an fatiha ya kubuce masa to fa faqad fatahu khairun kaseer to hakika alkhairi mai yawa ya kubuce masa to shi ma wannan asari da ifil isnad ne mai tabbata ba saboda shi ma akwai inqita a ciki da ibhami bai haƙi ma fidda cikin ainihin asnul kubra tasa da dai wannan siga din da haka da ifi ne amma ma'anarsa ko ma'ana ce tabbatacciya to anan za mu ga cewa wannan asarin na abi huraira shi ma na nuni game da cewa wanda ya riski liman a halin ruku to ya yi mai ya sami wannan raka'ar gaba daya to kaga wannan bai tabbata ba to sai da mana kuma akwai asarin da al bukhari ya rawaito cikin littafinsa juz'ul qira'a salfal imam daga shi abi huraira Allah ya kara masa yadda wanda yake nuni akan cewa abi huraira ya tafi kan cewa wanda ya riski liman a halin ruku'u bai samu wannan raka'ar ba saboda ya rasa fatiya kuma ya rasa mai tsayuwa wanda dukkanin su ruku ne kaga ya ci karo da wannan kuma wannan dama kuma gashi bai tabbata ba to cewa wanda karatun fatiha kuma ya kuce masa abin nufi alkhairi mai yawa ya kuce masa eh, ma'ana daga ciki kaga ga amin da ake cewa in an gama karatun fatiha eh, za ku ce amin wanda ya tabbata cikin sahihi bukhari da sahihi muslim da musnadul imami amr bin hanbal eh, cewa ainihin idan ammana imamu فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه kaga za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsu gashi kuma idan liman ya ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu me ba gulu amin ku ce amin wanda shi mana cikin sayi bukari da sayi muslim hakan sai ba zuwa ga a gafarta maka zurbanka to kaga akwai alkhairin da yake sama da gafarta maka zunubanka kaga babu babu shi yasa abihu hura yake cewa faqad fatahu menene khairun tasiran wato hakika alkhairi mai yawa yayi me ya ainihin kauce masa tunda an ce gufar lahu ma taqaddama min abin abinda ya gabata na ainihin zunubinsa ya zo kuma a wata ruwaya cikin sunanin kubura ta imamun nasa'i cewa ma ta ƙido min wa ma ta tsara da ma abin ya jinkirta <laughs> mun gane duk da yake ruwaya ce akwai manganu a kanta tana cikin asunanul kubura ta imamun nasa'i ba a ba wannan eh, wannan shine to ina gani ana ta nuna mun cewa lokaci yayi za mu tsaya anan insha Allah sai rana irin ta yau in ta zo insha Allah eh, akwai tunatarwa muna karatun al'adabul mufarar na imam bukhari a dai ranar laraba a can masjid ansar da ke sharaɗa mai kallon masallacin ahmad tijjani bayan asibitin makka da ranar laraba mana karatun al'adar mafarar neman bukari tsakanin magariba da isha insha Allah alhamdulillah rabbi lasu insha Allah zai fara gabatarwa ko na yi har kayi mai mai mai mai kai aiki نعم وعليكم السلام Eh, abin da ya fi afkuwa zuwa ga ka shine alwatiyu eh, wadi eh, so tari shi yakan fi fitowa bayan kammala fitsari Ah, musamman ga waɗanda suka tara shekaru to hukuncinsa najasa ne eh, in har ya riga ya fito to wajibi ne sai a wanke inda alwala kuma ya fito to wajibi ne a sake ita wannan alwala din bayan an riga an yi sarki yau wato wannan shi ne sai kuma mazi shi ma yakan iya hakan yakan iya fita ba tare da kamayi la'akari ba kuma ya zanto mazi ne to shi ma ya ga irin wannan sai ya wanke eh, ya wanke ainihin eh, gabansa domin shi ma najasa ne wannan shi ne wallahu alam hmm. Thank you. Eh, eh, na'am eh, ai ba bukari kadai ba hadisin Anas bin Malik ne yana cikin sahih bukhari yana cikin al-adl mufarrad yana cikin sahih muslim musnad al imami Ahmad bin Hanbal da dayawa daga cikin littattafai na hadisi sai to shi cewa dukkan wanda yake so a jinkirta kwanakinsa abin nufi ajarinsa kenan kuma a yalwata arzikinsa to ya sadar da zumuncinsa Eh, zahir na wannan hadisi yake nuni akan cewa sadar da zumunci yakan jawo a ƙara wa mutum kwanaki kenan to gashi kuma Allah na cewa walan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malu eh, gashi kuma eh, annabi nuhu yana cewa inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun da kuma fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun eh, ba a jinkirta kwanakin mutum to wannan hadisi kuma yana nuna cewa za a iya mai jinkirtawa to anan sai malami suka duba abubuwan ta fuskoki daban-daban eh, wato fuska ta farko eh, Allah subhanahu wa ta'ala zai iya zartar maka da hukuncin cewa za ka rayu tsawon lokaci kaza kuma sannan ganin damarsa ne ya yi mai ya shafe wannan hukuncin ta fuskar yayin da ya hukunta maka ya hore maka ya baka damar sadar da zumunci kamar yadda ya ce ya yamhullahu ma ya sha'u wa yusubit wa inda hu umul kitab wato Allah yana shafe abin da yake ga dama kuma yana tabbatar abin da yake ga dama wannan shi lamarinsa ne eh, sannan abu na gaba eh, zai ɗauki ma'anar karawa ta fuskar abin da yake hannun marayu amma a wurin Allah ba gari ba ne domin shi dama Allah ya riga ya san cewa za ka sadar da zumunci kuma za ka rayu zuwa lokaci kaza to amma su mala'iku abin da yake wurinsu zuwa lokaci kaza za ka rayu to kaga anan ta fuskar abin da yake wurin Allah ba me ba ba a kara maka ba kan iya ajalin kan iya lokacin da Allah kance ma za yi me za yi a duniya sannan zai ɗauki cewar ma'ana karin kwanaki ba wai a nufin kwanakin za a ƙara ba a albarka sai zanto za ka yi abinda a sati guda in wanda sai ya shekara zai yi sai Allah yana sauƙaƙa ma ababe kana yin su cikin kankanin lokaci ababen da sai an ibi shekaru masu yawa gane ba sai Allah ya hore maka su to ne ma'anar karawa sannan zai ɗauki ma'anar karawa abin nufi eh, Allah zai sanya maka yabo kyakkyawa ga yan baya gashi ka bar duniyar baka na amma kuma kamar kana na kamar kana cikin mutane ana rayuwa da kai Eh, shi ne abinda annabi na ke cewa waje alli lisana sidikin fil akhirin eh, ga ka baka nan amma kuma kafin suke nan din zanto kai kake nan sai zanto ambatanka ba zai kushe ba cikin mutane da baka nan din to wannan ma'anar kenan an kara din kenan ina ba da muna ganewa eh, wannan shine in ka koma littafin al-minhaj fi sharhi sahih muslim na imam an-nawawi da ikimal mu'ulim na alqadiyat za ga sun tattauna wannan batutuwa din insha Allah wallahu alam wannan hadisi yana cikin ainihin sahih bukhari Eh, abin da hadisi yake nufi shine Allah ya yakan baiwa dan adam uzuri na dama na yafiya da kau da kai ah, har yayin da ya zanto Allah ya isar da shi zuwa ga ya kai shekaru 60 a duniya yayin da ya kai shekaru 60 a duniya kuma yake aikata barna to abu ne mai wahala kuma ga yafi bayan yin wannan barna din amma in mutum bai kai wannan shekarun ba to akan iya samu da yawa su bari su bar wata barna da suke aikatawa amma in mutum ya kai shekara 60 yana barna bai daina ba to so tari Allah bai cika bashi damar ya tube daina wannan barna ba ina fata muna ganewa shine ma'ana yanke masa uzuri kenan eh hadisi yana cikin littafin sahih bukhari yana kitab riqaq cikin sahih bukhari na'am Allahu a'lam wannan yana cikin littafin sahihi muslim cewa lalle za a bayar da haƙoƙi zuwa ga ma'abota wannan haƙoƙin duk wani mai haƙƙi sai an ba shi haƙƙinsa hatta ga akuya mai ƙaho da ta tunkurin akuya marar ƙaho to sai an yi ramuwa ita ma sai an sa mata ƙaho ta soki wannan mai ƙaho da ta soke ta anan duniya saboda mai cikar adalci na Allah subhanahu wa ta'ala eh, ba abin da za a bari eh, bayan an yi hukunci tsakanin mutane to dabbobi ma akwai da take mara kaho da akuya mai kaho ta soke ta anan to a gobe lahira za a sa mata ita ma kaho sai ta soki wannan mai kaho din hadisi yana cikin sai muslim wannan nuni game da cikar adalci na shi Allah wato ainihin subhanahu wa ta'ala eh, shine la zulmal yawm kenan yau babu zalunci inna Allah sari'ul hisab to wannan shine wa bihazal qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh